masoyiyata hakika san ki wani ƙarfi ne wanda Allah subhanahu wa ya halicce shi daga bishiyar zuciya ta zuwa sassan jiki